shugabanci da kuma dukkan dalibai da ke karkashin makarantar markazin wa'in islami muna ma 'yan uwa maraba da wannan taro a wannan safiyar yini na biyu na watan shawwal shekarar tara, musamman don gudanar da muhazara ta sallah kamar yadda muka saba muna fatan Allah madaukakin sarki ya karmi ibadodin da muka gudanar a watan ramadana ya hada fuskokinmu a aljanna gabaki daya insha Allahu kamar yadda tsarin zai gudana shine za mu fara da gabatar da manya-manyan malamanmu da kuma manya-manyan bakin wannan taron zan fara da shugaban zama wanda shine lieutenant colonel suleiman salisu bawa sai na biyu wanda zai gabatar da muhadara shine imam abubakar jumare babban limamin masallacin juma'a da ke mazarka ce a karamakallahu bismillah sai na uku shine wanda zai yi ta'alikin muhadar da za a gabata shine alkali malam aminu sa'ad alkali ne da ke shari'a court a sami naka. lenar local government saminaka karamakallahu bismillah sannan muna ainihin maraba da kuma gabatar da malamin da zai yi tsokaci duk da dai muna sauraron zuwansa shine malam muhammad nura zubairu dambo muna masa fatan alkhairi da fatan zai rike mu insha allahu yan uwa muna ma juna maraba ga baki ɗaya, sauran yan uwa da suka rako malam mai muhazara da malam da zai yi ta'aliki muna musu maraba kuma muna gayyata su su zo su zanna inda aka tanaza kan kujeru nan sama don ci gaba da gudanar da saro sauran malamanmu da limamai da masu anguwanni muna muku maraba da zuwa muna muku fatan alheri duk wanda aka ba shi gayyata ta musamman muna gayyata shi ya hauro sama ya zo ya zauna a kan kujera wanda aka ba shi gayyata ta musamman ya zo ya zanna a kan kujera Allah madaukakin sarki ya mana gam da katar ya mana jagora yan uwa mun sani cewa Allah madaukakin sarki daga cikin ayyukan da ya tsara mana ba makawa shine auratayya ta gudana a tsakaninmu a ƙarƙashin hakan ne Allah madaukakin sarki yakan ba mu daman mu hayayyafa kuma mu cimma wasu manufofi kan hakan ya kasance mu'amala tsakaninmu yau da kullum dole a saba ma juna dole a samu damuwa wannan damuwa kuma takan kai a samu har aure ya samu matsala zan mika abin magana zuwa ga shugaban zama wanda shine lieutenant colonel suleiman bawa don ci gaba da tsare-tsaren da aka samar na wannan taron da fatan allah madaukakin sarki yi mana jagora gaba daya ya taimake mu السلام عليكم hanya za ta yi haka sai dai a zaga ta bayan wadda kujerar ne a ce wata gaba da ke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 insha Allah ta'ala maudu'in da za a tattauna shine yawaitar sakin aure dalilai illoli da tasirinsu wajen rusa al'umma tare da hanyoyin magance su wannan shine maudu'i na yau wanda za a tattauna insha Allah ta'ala wanda wanda zai gabatar da wannan <clears throat> muhadara shine malam imam abubakar jumari wanda yake sanani ne kamar yadda aka sani sannan sai kuma zai gabatar da wannan muhazara kamar da aka tsara ta minti arba'in ne saboda aka za ka duba arba'in ɗinka daga agogonka don dan samu saɓanin lokaci ɗin sannan wanda zai ta'aliki kuma shine alkali malam aminu sa'ad shi kuma zai ta'aliki na minti ashirin biyar sannan sai kuma wanda zai tsokaci sheikh muhammad nuruddin zubairu dambo wanda shi kuma zai yi wannan na minti goma ne kawai sai tambayoyi sai rufewa insha Allah ta'ala bayan godiya daga shi shugaban markazi din malam bashir lawal muhammad yanzu mai kafin magana ga shi malam don gabatar da muhadara assalamu alaikum warahmatullahi أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا إن وابان قديادة جنة تتكتبت الله سبحانه وتعالى ميقوم يقومي منا قار وتهوديا لألا سبحانه وتعالى ya taimake mu ya shiryatar da mu muka karkara watan ramadana muka azumci watan gabaki daya ya kuma ba mu iko muka sallaci sallan idi har ga mu a cikin kwana na biyu biyu ga watan shawwal a hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shekara ta 1439 wanda ke da miladiya yau 16 ga watan 6 shekara ta 2018 muna kuma ƙara gode ma Allah subhanahu wataala da ya tattara fuskokin a wannan matattara ne albarka ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wa ta'ala wani mafi tsarki mafi alkhairi mafi albarka a ban ƙasa ga baki ɗaya wannan cibiya ko kuma wannan masallaci na ashar talha a salafi da ke wannan yanki na tujin jikun muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala kan haske kabarinsa ah, mun tattaru a ƙarƙashin ƙoƙarin markazul wa'ayil islami wanda babban malaminmu malam bashir lawal ke jagorancin wannan cibiya allah ya ƙara masa basira ƙara masa haske ya kuma ƙara ma rayuwarsa albarka to muna godiya ga allah da ya haɗa fuskokinmu a wannan matattara kuma ba tare da tsawaita a gaishe-gaishe da godiya ba duk dai na tabbatar da Allah subhanahu wata'ala ya gode ma duk wanda ya kyautata sawa'un an ambaci sunan shi ko ba ambaci sunan shi ba sai dai wannan yanki yana da kima a wurin mu musamman kasancewar shi wannan babban malami da Allah ya masa rasuwa tun lokaci mai tsawo wanda wannan masallaci ya gaji sunansa na daɗe daga marasa yakubu ina jin ah, alkhairai da shi wannan bawan Allah ya tabbatar a wannan yanki da haka muna fatan Allah subhanahu ala ya gafarta masa ya kyauta ta makwancin ya kai haske kabarinsa sai kuma kasancewan babban malamin mu a Sheikh Ali Abdullah kalek yana zaune a wannan yanki wanda na san yanzu yana umara muna fatan Allah ya dawo man da shi lafiya ya tsare shi ya kara masa imani da ilimi mai amfani to sai kuma ɗaiɗaikun malaman mu ga su malam tahir nan da sauran manya-manyan malamai da yan uwan da suke rayuwa a cikin wannan yanki duk dai roƙonmu da Allah subhanahu wata'ala ya tara mu cikin alkhairi ya azurta mu da kunnuwa masu jin gaskiya da harasa masu faɗin gaskiya da zukata masu kiyaye gaskiya ya kuma ta da mu a matattara na masu gaskiya ranar tashin alkiyama a wannan muhabara zan kira ta ko tsokaci na ga ya fi kamata a kira ta tsokaci da haskakawa da nunaswa domin muhabara tana da bukatuwan a ba ta waɗansu haƙoƙa a shar'anci to ita kuma wannan banjin ta cika waɗannan haƙoƙan wanda ya kamata a ce an ba ta maimakon a kira ta muhabara a kira ta haskakawa da tsokaci da nunaswa musamman alhamdulillahi da malamai a kusa idan na ga malamai a gefe kan saki jiki duk abin da ya zo a cikin tunani in faɗi don na tabbatar da in na yi kuskure za a gyara na tabbatar da idan jahilci ya bayyana ilimi zai goge shi na tabbatar da idan wani garaje ko wani abu makamancin wannan ya bayyana za a sa dattaku da sanin yau da gogewa cikin sanin al'amura na yau da kullum a daidaita al'amura da aka jama'a musulmi ko ya kuri zan saki jiki na kuɗi duk abin da ya zo a harshe na ba tare da wani tata tsantsan ba domin na tabbatar da akwai nagartattun mutane a gefe na ba za su bari su ga gaskiya a an juyar da gaskiya ta koma karya kuma sai shiru da bakin su ba da haka muna fatan da ni da ku Allah ya mana muwafaka ga baki daya dan wani hanzari da ya kamata in yanka ba domin ina son nuna muku na yafi haka ba ba wannan shi ne ah, manufata ba sai dai ina son kada wannan ya zama fitina ga ɗaliban ilimi wato a ka'ida kamar da nake idan za a yi fitar da muzakira ko za a fitar da ƙasida wacce za a yi lakca a kanta ah, ya kamata ne a ce an bi ƙa'idoji na bincike na ilimi don abin da ka binciko ka rubuta ga inda na gani ga malamin da ya faɗi kuma duk abin da zaka binciko sai ka tashi ka tankaɗe ka rereye ba kowace magana ma ka ganta a rubuce ake rubuta ta a cikin kasida da mubakira ba to amma ita wannan takardun da ke gaban mu ba samu wannan gatan ba kuma babban abin da ya safan da haka din kasancewa hakikatan in fahimci zan rubuta wannan takardun sai ashirin da biyar ga watan ramadan daidai kuma lokacin da ina shirye-shiryen shiga itikafi kuma an gama itikafi jiya sallah hakanan dai dole ana cikin murnar sallah da shagulgulan sallah ni kuma jiya na keɓe bayan la'asar na zauna na lalubo waɗannan abubuwan da na rubuta shi yasa za ga ba wani hadisi in kawo hadisi saboda babu lokaci babu lokaci ko in kawo hadisi in cewa ne ruwaito shi duk babu lokaci da aka dai muzakiran dai take kama da ta kama da nazariya wani wasu abubuwa ɗin da suke a ah, a ce hangen nesa da kuma waɗansu abubuwa da mai yiwuwa a ce an tsatso su daga cikin nasu amma dai ba ishara zuwa ga nassun ba ba kuma yi hakikin kowace matsala irin yadda ya dace wannan ina faɗi ne ba wai don ku ɗauka na da haka ba domin kada ɗaliban ilimi su ɗauka irin yadda aka rubuta wannan takardar haka ake bincike ne ilimi ba haka ake yi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kamar yadda aka ce ana so a tattauna akan yawaitar sakin aure dalilai illoli da tasirinsu tasirinsu wurin ruguza al'umma da kuma hanyoyin da ba a magance domin har kullum roƙonmu da Allah shi ne ya ba mu iko mai aure ko mu zauna lafiya saki ba ta daga cikin manufofi na shari'a sai dai kuma saki na daga cikin ɗaiɗaikun abubuwa guda biyar wanda zamantakewan aure ya hukunta su babu makawa ba zai taɓa yiwuwa a yi rayuwan aure babu saki ba Allah subhanahu wata'ala bai nufa haka ba kaddaran Allah kauniya ba ta tabbatar da haka ba dole ne duk inda aka zauna sai an saba wani lokaci in an saba ana iya gyara sabani wani lokaci kuma sabani baya gyaruwa har sai an kai ga rabuwa shi yasa alqur'ani mai girma ya keɓe ayoyi mabambanta wanda ya yi magana akan saki da hukunce-hukuncensa da dokokinsa da ƙa'idojinsa da abin da ake so kowane musulmi ya kiyaye ya ji ya bi a dangane da al'amarin saki ah, Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani mai girma ya ce at-talaqu saki saki biyu ne kana da daman da kai saki yau saki daya kana daman da yake bayan wannan ka kare yin wani saki in aka yi saki ne uku kuma magana ta riga ta kare kuma musamman akwai wata sura ma guda a cikin alkur'ani mai girma ana kiranta suratul talaq suran da ke magana akan saki da hukunce hukuncensa wanda Allah subhanahu wata'ala ya fuskantar da magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtum nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وأن آياتنا دا ما يمنشي متبعش الأمر سكي دومين ta faɗi yadda ƙa'idojin saki-saki a gurguji zan karanta aya in fassara abin take ɗauke da shi kafin mu fara karanta a cikin wannan muzakkira Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idza talaqatumun nisaa idan al'ummanka da kai da al'ummanka za ku yi saki to fa talliquhunna li'iddatihinna ku saki yi a cikin su shine cikin tsarkin da ba ku shafe su a ciki ba mace ta ga jinin al'ada kafin ka kai ga shafanta kafin ka kai da kebewa da ita to idan kana son za ka yi saki a wannan lokacin ne Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta yin saki kenan duk inda saɓani ya kai ya komo kila an yi sabani akan kayan sallah an yi sabani akan takalmin sallah an yi saɓani akan naman sallah naman kakawa aka fusata to amma kuma ta yi tsarki kwana biyar baya kuma kai kuma ka kusance ta a wannan kwana biyar baya to haramun ne kai take a wannan lokacin sai dai kai hakuri har lokacin da za ta kai ga nan da sati uku ta ƙara yin wani jinin ta yi tsarki baka shafe ta a ciki ba sai ka ce to kin tuna sabanin da muka yi da ke sati uku baya to ta biyan wannan yau na ki sake ki sake da ne fa qalliqu hunna ta hinna kuma Allah ce wa ahsul idda ku ƙididdige kwanakin idda kuma mata ku ƙididdige haka nan kuma maza ku kididdige an sake ta lokaci ba da haka idan ta jini daya abin nan ya tafi jini biyu in ta jini uku shi kenan haka nan za a ga kididdige daga mazan da matan gaba ke daya sai Allah ya ce wattaqullaha rabbakum Allah ya san cewa duk inda ka ji ana maganar saki to hankali ya tashi an samu saɓani ba a saki cikin zaman lafiya ana tsafawa ana baje soyayya ya dube ta ce mai diya ta ce eh, my ne kake so ta ce Allah I love you ina son ki sannan kuma na sake ki ba a yin haka mafi yau lokaci in dai ba kuma dai sha sha sha da mari kan gado ba in kaga an yi maganar saki to ana magana ne akan sabani saɓani da kuma tashin hankali da damuwa to sai Allah ya ce wattaqullaha rabbakum duk iya inda aka kai ga fasata da tashin hankali da saɓani ya girma to wajibi ne ko maza ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah cikin al'amarin sai haka nan kuma mata ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah cikin al'amarin sai ba za ka sake ta ka ce tafi gidan ubanki ba ba za a sake ta ta ce wallahi ba zan kwana a gidan nan ba don ba a hanya ka tsince ni ba sai Allah ce la tukhruju hunna min buyutihinna ku maza kada ku gangancin ku sake mata ku ce za ku kore su daga dakunan su to ko mata wala ya kharujina kada sai gangancin cewa za ta fita illa ayyati ne fahishatu bayyana har sai lokacin da aka ga matan da aka sake sun sun zo da alfasha bayyananniya ka sake ta saki daya ta ce wallahi za ka ɗanɗan kuɗa gidan nan kona shi zanyi babbaka shi zanyi kaga ta aika an sayo mata fetar ragin gala to kaga a lokacin nan akwai ta bayyana sai ka sallame ta ta koma gidansu ko kuma ta ce tun da ka sake ni kai ma uwanka ba za ta zauna lafiya ba kaga ta je tana tada mahaifiyarka hankali wannan lokacin sai ka ce ta gidan ko kuma ta ce tun da ka sake ni kuma za ka ga abin da ba ka so sai ta fara gayyato in so tsaftin samarinta ta kira shi ta ce da Allah ka zo ina son ganin ka kawai ka zo gidanka sai ka ga tsohon saurayin matanka kaga wannan fahisha ce mu bayyana a irin wannan lokaci sai mutum ya sallame ta ya ce Allah raka ki gona shi ne ma'anar illa ayya ne sashi sai mu bayyana sai Allah ce wa tilka hududullahi kaga ire-iren waɗannan abubuwa su ne iyakuka na Allah ma'anar hudud na Allah shi ne Allah ya halarta waɗansu abubuwa amma in aka zo wuri ka za to a shibirki kara ketar wannan shi ne ma'anar hududullahi Allah ya ba da dama a yi zamantakewan aure har ya ma ba da dama a yi saki in ta kama to amma in an yi sakin ga abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yake so a kiyaye so ne ya rattabo su a baya ya ce wa tilka hududun lahi wa man ya ta'adda hududan lahi duk wanda ya ƙetar iyakoka na Allah faqad zalama nafsahu haqiqa ya zalunci kansa kuma sha'umcin wannan zaluncin zai bayyana a rayuwar shi ko dai ta duniya ko kuma gobe kiyama ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mishi tasiri da shi'uncin wannan haramun ɗin da ya yi zalintan kan nasa da ya yi Allah ya azabtar da shi a duniya kuma Allah ya azabtar da shi a lahira sai Allah ya ce la tajri la Allah yuhdithu ba'da zalika amra kai wanda kai saki idan ka zafafa al'amura ka tsananta su to baka sani ba akwai wa Allah ya farar da wani abu bayan kayi saki hakan ya sake lokacin da hankali ya tashi ka ji mace tana gaya wa miji ni da in zauna da kai ga in zauna da bakin kare na ji wannan da kuni na tana gaya wa mijinta in kana kaunan wancan uban naka da ke daki ga can ka rubuta min takardar saki haka ta zazzage mijin amma kuma sai gashi daga baya an zo ana rara gefen komawa sai kuma a kira waya assalamu alaikum wai wancan ba ta kusa ne wai ya ba ta yakta tana so ta yi magana da ita sai kuma gashi ana magana wai kai wani ko dan ma ziyara ba ana rarrage ta neman a koma la ta dare la ba yuhdithu ba'da zalika amara ko ka sake mace ka zazzage ta ka aibanta iyayenta da ke da uwanki da ubanki duk ka zani ka zage ta ka zage iyayenta kuma gobe ya kasance kana son ta dawo a kuma koma ana ta lallashi ana ban magana ana bibiya kaga ai akwai karanta a ciki akwai rashin kan gado da rashin hankali kai abin da yake gobe kuma zaka dawo ana kafa maka hujja a kai. to akalla wannan aya ta ba mu izana da asali akan al'amarin saki to don haka idan muna son mu fahimci ma'anan saki da Allah subhanahu wataala yi ta bayani a wannan aya da waɗansu ayoyi da suka gabata a malamin suke cewa ma'anin saki a shar'ance wato shine Warwar kullin aure ga baki ɗayansa ko kuma sashinsa shi ne ma'anar saki domin kowa san aure kulla shi ake yi akadi ne nika kulla aure to in aka ce saki shi ne ka kwance wannan kullin da aka yi ko dai ka kwance jika igiyoyin guda biyu rabu ko kuma ka kwance sashi igiyoyi guda uku ne aka kukkulla lokacin da za ya aure da haka idan mutum ya sake na farko ya kwance kulli na farko in ya na biyu ya kwanci kulli na biyu in ya na uku ya kwanci kulli na uku da haka auren ke ɗaya ya rabu kenan da haka in aka ce saki ana nufin kwance wannan igiyan na aure da aka kulla tsakankanin mace da namiji shine ma'anar saki a shar'anci amma a harshen larabcin aka ce a falak sakin abu shine wofin tashi, duk da kusan ma'anar su ɗaya wofintawa da kuma rabuwa to hukunce hukuncen saki game da malaman musulunci suka yi magana cewa kamar yadda ka san waɗannan hukunce-hukunce guda biyar na shari'a to shi ma saki yana da waɗannan hukunce-hukuncen akwai lokacin da saki yake zama halal a lokacin da ya kasance mutum ya auri mace aka samu matan kuma suna da mummunan ɗabi'a mace tana da mummunan ɗabi'a tana kuma cutar da zamantakewar nasu idan miji ya amfani da wannan dama ya saki matarsa sakin nan ya zama halal saki a wannan lokaci halal ne wani lokaci kuma saki kan zama haramun ga baki daya idan ya kasance babu wata maslaha ta shari'a babu wata maslaha ta ɗabi'a ta zamantakewa da mutum yake kuka da ita kawai yana zaman zaman shi kawai sai ya dubi mata sai ce ya sake ta ko dai domin ya cutar da ita ko domin ya bakanta ma iyayen rai ko domin ya ga wata yana son ya aura babu wani dalili a shar'ance ko a hankalci da zai bada to a wannan lokaci saki ya zama haram domin qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi sallama sun haramta mana ta dukiya duk wanda ya sake babu dalili hukuncin shi ɗaya da wanda ya ta dukiya zai shiga cikin almubazzarai waɗanda suke almubazzaranci zai shiga cikin waɗanda suke cutarwa domin nasu ya ce la wa labarara. ba cuta ba cutarwa kai kada ka cuci wani in an cuce ka kuma karkara ma cuta da cuta karkarama cuta da mugunta duk nasu ya haramta haka ne to da duk dai wanda ya saki matarsa ba tare da wani dalili na shari'a ba ko dalili na zamantakewa mai karfi a wani lokaci sakin nan ya zama haramun Allah ya rubuta mishi zunubi a cikin wannan saki wani lokaci saki kan iya zama makaruhi in ya kasance babu wani dalili sai bukatun sha'awar rai ko kuma yar karamar cutarwa yar karamar cutarwa nan gidan kowa da shi gidan kowa da shi ba a taɓa zamantakewa babu cutarwa karama irin da ya saɓani ne da kullum miƙo min ruwa sai ta miƙo maka jus kawo mun abinci sai ta kawo maka eh, abin sha ire irin waɗannan abubuwan cutarwa ƙanana ne yau da kullum babu gidan da babu shi har gidan manzon Allah akwai shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan sallama akwai irin wannan abubuwan ɗan cutarwa ne yau da kullum akwai wata rana manzon Allah yana zaune da nana saudatu sai nana Aisha sai ta kawo mishi dan ganda da ta yi masa da ta bashi sai ta ɗiba haka sai ta ba nana saudatu ta ce gashi irin badawa ina dai na kishi ba wai an baka da zuciya ɗaya ba ita kuma nana saudatu ce ban ci ta ce wallahi in baki karɓa ba zan watsa miki a jiki ta ce to ba zan ci ba ta kuma watsa mata ta watsa mata annabi ce ke ma zauna ta rama kaga wannan babin da za a yi namiji ne hankali ya ji daɗi ga matan shi su biyu suna samari cutarwa ne amma irin wannan karamar cutarwa ne nasiha da jawo hankali da faɗakarwa shi zai gyara irin waɗannan abubuwa ko kuma lokaci kai mata magana taimaka wani bakin magana haka wata bakar magana ko wani habaici habaici duk ana samu a zamantakewar aure wata rana na aisha ta nuna zafin kishinta sai manzo Allah yake ce mata au shedan din ya zo miki ko to ce kai ma kana da shedan sallallahu alaihi wa alihi sallama zaman ta kewa aure ne kai baka shirya ba annabi haka amma zaman ta kewa aure ya hana ya nuna wannan duk yana faruwa yace shedanin ki ya zo miki ta ce amma ma aka shaiban kai baka da shedan ne kai ma kana da shi aiki to ya za da irin wannan da haka wai ka zauna ka ce kai ne namiji kai ne wani bijimi kai ne wani hurtumin sa kai ko soja kake kana da bindiga ko ba gaskiya ba wallahi haka za a taka kawai lokaci kuma dole kai haƙuri dole kai haƙuri kaɗa to za ka bindige ta ne ai kaga dole kai haƙuri ko <laughs> to haka ne ka'ida take to sashi a irin wannan lokaci saboda irin wannan yan ƙananan matsalolin to makaruhi ne shari'a ba ta fatan haka nan shari'a tana Allah wa da shi wani lokaci take kan zama mustahabi idan ya zama akwai lalura ta shari'a ya zama matan ka ba ta da kamun kai ba ta taka tsantsan gurin mu'amala da maza kayi nasiha kayi fadakarwa bai dame ta ba ko kuma ya kasance ba ta kula da gangan jikinta ko mutum goma ne na sai ta iya zama cewa wani zama an yi nasiha an yi faɗakarwa bai tasiri ba to irin wannan babu ne sai a sake ta a matsayin ma mustahaji akwai lokacin da sake yake zama wajibi duk lokacin da aka samu mata tana bayyana fasikanci tana zina ko ta koma tana shan kodin ko wiwi kuma wannan fasikancin ya bayyana ko mace tana jin bokaye da yan bori sihiri kenan ko wai tana neman tana neman tana neman kujerar zama a gidan miji kar a yi mata kishiya da irin wannan lokaci saki ya zama wajibi bayan kayi nasiha da jawo hankali da faɗakarwa mai zurfi ya kasance bai magance matsala ba a wannan lokaci haramun ne ka ci gaba da zama da irin wannan mata kuma yana da kyau mu fahimci cewa jama'a musulmi namiji kadai ke mallakar saki namiji kadai ke mallakan saki iyayen miji ba sa mallakan sake kamar yadda ba sa mallakan komi idan ka dubi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Umar ya kawo karan ɗansa Abdullahi Abdullahi ya saki matarsa a lokacin tana cikin jinin al'ada sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasa cewa na dawo da ita ya kasa ce masa yadda umar dawo da ita sai ce murhu falyuraji'aha kana da yanci a matsayinka na uba da za ka umarci ɗanka ka ce dawo da ita amma baka isa ka ce to na dawo da wannan matan ba kai uba ko waɗansa daga cikin iyaye abin da sa dole mu fahimci wannan a zamantakewa mu na hausawa ban san waɗansu kabilu ba amma dai na san insha Allah ta'ala malam da yake babban alƙali ne zai ƙara mana haske akan wannan ana samun dawo da mata daga iyaye ko kuma saki ma wani lokaci daga iya iyaye to matukar dai miji ba safihi ba ne ba wawa ba ne mari hankali haka haka a me nake ce mishi eh, yawa galagal haka idan ya zama irin wannan mallakan saki da kome duk yana hannun waliyansa ko kuma ce wakilansa amma inda ya zama mai hankali baligi mai hankali baligi to wannan miji shi yake cancanta ne sakinsa da kansa kuma ya zama akan zaɓin kansa ba an tarsafa masa ba laysa ala mustakarahin talaq wanda aka tarsafa mishi ya saki to sakin bai yi ba misali kun tara neman aure da wani sai ya sa aka kama ka aka yi maka uba aka yi maka azaba ya ce kai ka aure mu wanda ni na fara neman kafin kai da ka in baka sake ta ba yanzu za mu kashe ka sai ka ce na sake ta nisa sake uku za ka yi ba komi ka ce to na sake ta na sake ta na sake ta ba uku kenan ba in an tara na sake ta sake uku wannan ban kaura da shiriri ta yi wannan ba saki ba ne yawwa Allah haɗaukan sarki bai zartar da wannan sakin ba domin an turfasa masa amma in dai akan zaɓinsa ko ne hankali ko baligi sai ya saki to wannan sakin ya tabbata in ana son ya dawo da ita sai dai a je a roƙe shi ko kuma a tarsafa shi ana da damar da za a iya tarsafa shi idan yanayi ya hukunta hakan kuma yana da kyau fahimci cewa ana iya yin wakilci wurin saki mutum ya wakilta wani ya ce je ka saki matata duk ya halatta a shawanci ko ka aiko da takarda ka cewa ne je kai mata ko makamantan wannan in dai an yi bincike an tabbatar da tabbas wannan saƙon daga miji ne shi nan magana ta ƙari magana ta ƙari saki ta yi amma da a samu wani ya yi saki da wasafa da wasa haka shi yana wasa ne haka ƙila matan shi ta yi abinci mai daɗi abincin ya ɗibo shi ya ce ka wannan abinci in ba irin ki ba wancan ai ba wacce za ta irin wannan girkin kin ga da ba ke na aura ba Aida na na ɗanɗana koda ta ce shi yasa ni na san wallahi ba ita ka iya rabuwa da ni ba in kaga kaga abinci kaga kaza kaga kaza kaga kaza komi dai zamzam yake tafiya a gidan ta ce ni na san ba za ka iya rabuwa da ni ba ya ce Allah zan iya ta ce ba to sauran wadannan ka gani ya ce to shi ke da na saki ki ana wasa haba malam ai jidda hunna wa hazul hunna wasan su gaske ne gasken su gaske ne da aka duk wanda ya saki da wasa to hukuncin wanda ya saki da gaske sakin ya tabbata na sake ki to magana ta kare an tsasta sake dai sauran igiyoyi biyu sakan kano sai dai kuma zuwa an jama ka to na dawo da ke a kuma ci gaba da zamantakewa na auratayya to shi sake a shar'ance kamar yadda malamai suke bayani ya kasu kashi biyu ne akwai sakin da yake karara suna kiran shi asare afalaku sare shi karara ne shine ai amfani da lafazin da bai daukan wani fassara in ba sakin ba ya dube ke ce na sake ki ya dube ke ce ke sakakkiya ce ya dube ta ya ce ana azahar na sake ki to wayannan kalmomi ba sa daukan wani tawili saki ne karara to irin wannan sakin idan aka yi shi saki ya riga ya tabbata to akwai kuma saki na kinaya shi ba karar ake fitowa a sakin ba akan yi amfani da wata kalma ce sai dai kalman tana iya daukan saki tana kuma iya daukan wata ma'ana wacce ba sakin ba namiji ya dubi matarsa ya ce ba ni baki ba ni baki wannan ai ba saki bane kai tsaye amma yana iya daukan saki ko kuma ya ce tashi ki koma gidan iyayenki ai ba saki bane amma kuma yana iya daukan saki ko ire-iren waɗannan kalmomi ni da ke faufau ba ni ƙara kwanciya a shimfiɗa ɗaya da ke ire-iren waɗannan kalmomi ba saki ba ne ƙarara amma akwai yiwuwan ya iya ɗaukan ma'anar saki ta irin wannan lokaci babu wani alƙalin da idan an yi wannan zai zo ce to ka riga ka sake ta da ka kai alƙali ko kai uba ko waliyai ko wakilai ba wanda ya sai zartar da wannan a matsayin saki duk wanda ya wannan ya ketar hajji na shari'a sai dai a tambaye shi ka ce mata koma gidanku me kake nufi saki ko kuwa dabtarwa? ita ah, ta dawo gidansu a yi mata fada ka ga ba saki ke nufi ba ba ni baki ka gaya mata wannan ko baka faɗi ba ya ce wallahi na gaya mata kuma har yanzu ina nanatawa ba ni ba ta matukar dai ba za ta tabbata a cikin musulunci ba ka gance rajja wannan dama kuma wannan matsala ce ta daban ire-iren waɗannan da aka yana iya ɗaukan saki yana kuma iya ɗaukan ba saki ba to shi irin wannan ba a tabbatar da shi a matsayin saki har sai idan an tambayi mijin ne kake nufi idan ya tabbatar da wani a matsayin saki sai ya kyasta a matsayin ya saki an kuma cewa ba saki bane ga hanzari na ga kaza ga kaza ga kaza to shine abin da ya waje ba, kuma ire-iren waɗannan hanzarin jama'a musulmi yana da kyau mu fahimci cewa ita ce hakikanin manufar shari'ar musulunci wato kowace irin kofa ko min siririnta da za ka tunkuɗa shubuha ko a babin saki ko a makamantan wannan abin da ya waje ba akan kowane musulmi ke da musamman alkalai da wakilai da waliyai wato ga wata kalma za ka yi amfani da wata yar karama ka tunkuɗe wani saki da ya faru in dai akwai wannan kofar a shar'ance ko ya waje ka ji wannan kofar ko da ka fahimci cewa kamar famijin nan saki saki ke nufi amma kuma yanzu gashi an kare shi tun da ba farihi yayi ba ya ce shi ne wa saki ke nufi ba shi yana nufin kaza ne to abin da ya a kan alƙali sai ce to auren nan fa yana nan ba a rabu ba auren nan yana nan ba a rabu ba idan ba alƙali ko kuma wani wakili ko wali ya zama shi ma galhanga ba babu yadda za a yi kawai sautin irin wannan jirwaye mai kama da wanka shi ke na sai a aiwatar da sake a kansa wannan rashin kan gado ne kuma rashin hankali don haka a ƙarƙashin wannan sai malamai suke cewa to sakin ma ga baki ɗaya in an dube shi da kyau yana da fuskoki guda uku ne akwai wanda suke kiran shi a falakul munajjam sakin da yake inda an yi shi kawai ya riga ya faru shi ne irin wancan da muka yi bayani a sarih ɗin wanda ya fito ƙarara. na sake shi magana ta ne kawai shi ke ko da wasa ko da gangar in dai mutum yi wannan shi ke nan magana ta kari sai dai idan da ya yi sakin da mantuwa ko da rafkana ya rafkana ko da mummunan zato yana ce wance ce sai ya sake ta ashe ba wance ba ce to irin wannan sakin bai faru ba inna malamal bin niyyati wa inna ma likulli ma nawa sai mutum ya manta sai ya saki yana son ya ce ba zan sake ki ba sai ya ce na sake ki ana iya samun wani a kuskuren harshe to na sake bai faru ba saboda inna mala malu bin niyya yana son ya ce ba zan taɓa rabuwa da ke ba sai ce wallahi daga yanzu ina na rabu da ke misali ana iya samun wannan ana iya samun mutum ya fusata fushi ya kai fushi har ya kai ta hayyacinsa sai ya saki sannan sakin bai yi ba kasance mafi inganci sakin da abin nan fushin da ya gusar da hankali akwai wanda yake idan ya canzara yakan zama kamar karamin mahaukaci a wannan lokacin hukuncin shukuncin mahaukaci hukuncin shukuncin ya yaro karami idan ya sake a irin wannan lokacin bai yi ba ballantana mahaukaci da yake cikin hauka haukan ya tashi mishi ya zo ce ya sake ta Tokar a ce shi kenan sai maganin kwashe kaya ai ya ce saki uku yi mata wannan sakin bai ba to amma dai saki ya fito karara ga mai hankali baligi akan zaɓin kansa to wannan saki almunajjaf ne dole ne a tabbatar da wannan saki to akwai saki fuska na biyu shine a talaqul ba. sakin da aka jiɗin shi da wani abu to shi da zaran abin da aka jibinta sakin gare shi ya tabbata to sakin ya faru idan Allah ya kai mu baɗi ɗaya ga watan shawwal to na sake ki kaga an jibinta shi zuwa ga ɗaya ga watan shawwal duk ranan da duk ranan da uwar gidana ta dawo gidan nan to ke na sake ki sai da sauran uwar gidansa ila kullum kuwar gidan makin, bai bayyana mishi ba sai daga baya sai suka je suka shirya za ta dawo sai yake gaya ita ma kira cewa duk ranar da uwar na ta dawo to ranar da na sake ta take da ana zaune ko bayan sati ɗaya sai ga uwar gida ta dawo to shi kenan sake ɗaya ya faru amma kafin dawon uwar gida fa ba ci. wannan abdalakul mubaf kenan in aka rake in aka jibinta shi da wani abu to da zaran abin da aka jibinta sake da shi ya faru shi ke nan magana ta kare sake ya faru to saki fuska na uku shi ne akwalakul mu'allaq sakin da aka rake da shi da wani abu shi kuma ya ce in kika sake fita daga gidan nan na sake ki idan kika sake shiga ɗakin wance na sake ki in kika sake kunna rediyo kika kwara karan shi ko na sake jin kiɗe-kiɗe a rediyon ki ko a wayanki ko na sake ganin kina kalle-kalle na batsa ko kuma kuma hausa a waya to na sake to shi kuma nan abbalaqul mu'allaq ke an ratiyar da sakin da wani abu to sakin yayi in ta sake yin ko bai yi ba to gaskiyar magana ita ce sai an lalubo niyan wannan bawan Allah idan ya kasance shi barazana yake so yi mata ba wai yana nufin ya kace kan bane barazana ce da tsaban tsoratarwa yana ce ita raguwa ce tana tsorata an mata irin wannan barazana ashe wata jaruma ce akan saban Allah kasa ko ni jarumi ne akan saban Allah wani kuma za ka same shi gashi da ƙarfi a jiki amma bala'in rago ne ana ce mishi Allah ya hana sai ka ji shi tidis ana ce mishi manzan Allah ya hana sai ya samu raunin gwiwa wani ko ka gan shi dan tirit wata kan ta yar tirit ga ta nan mala kamun ka hure ta ta faɗi amma fa gurin saban Allah bala'in jaruma shi ke magana ta ce magana banza ba wanda isa ya hana ni fita wallahi in ji ɗakin wanci wallahi ba wanda isa ya hana ni kallon fim kawai kana dawa sai ka same tana kallon wannan filmi sai ka same ta fita daga ɗakin ta je ɗakin wanki to a wannan lokacin idan kai kayi nufin tabbas eh in ta saken a nufin ka a niyyar ka sakin kake nufi to a wannan lokacin sakin ya faru in ko kai nufi a cikin zuciyan ka cewa dama ba saki nufi nufi ba tsoratarwa ne da razanarwa ko Allah ya sa ta karyo ta ga abin da nake so kila an da kyau to a wannan lokacin saki bai faru ba sai dai hukuncin kaɗai da wanda ya rantsuwa kamar ka ce mace ne billahi lazi baki ita ke ƙara kallon fim ba sai kuma ga ta yi kallon fim din ta karya maka rantsuwa kenan to a wannan lokacin hukuncin ka hukuncin wanda ya rantsuwa ne da haka sai ka je kai ka fara rantsuwa ila an da kyau babu laifi idan zama ya ƙi daɗi mace ta nemi namiji da suke ta a sharanci akwai wannan kofa idan aka sami wato miji ba ya iya ciyar da matarsa kullum sai dai matan ta fita ta je ce wa ce bara ta samu abincin da za da ita da 'ya'yanta a wannan lokaci idan cutarwa yawa mata suna iya neman mijin ke sake ta a gaban alkali ko kuma yayin da cutar waye yawa kullum duka kullum zagi kullum batanci a irin wannan lokaci an yi an yi an yi a daidaita al'amura sun ke daidaituwa mata tana iya tafiya gurin alkali ta ce ina neman ka tarsa ta miji na take haka nan babu laifi idan mijin baya zama shi ne kullum yana liga yana fatafa shi ne kullum ba da ya zama sai wata uku biyar shida bai ma dawo gida ba in ya dawo gida da safe kafin yamma ya gaba ta ji tsoron fada zuwa ga fitina babu laifi ta nemi a sake ta idan wani aibi babba ya bayyana ga miji kamar mijin kuma ya zama ba shi da lafiya an yi aure irin lafiyan shi da amma daga ba kuma babu lafiya ta zauna shekara ɗaya shekara biyu irin wannan babu laifi ta nemi alƙali ya raba auren ko kuma idan ya zama ah, idan ya zama eh, mijin dai bai iya bai iya kiyaye duka haƙoƙa na aure duka wannan babu ne mace silimi a sace ta to dalilan da ke kawo yawan sake-sake a hakikanin gaskiya dalilan nan fa ba za su ƙirƙiru ba in ana son filla-fillan sanyi domin duk abin da ba ka tsammani yana iya haifar da sake yana iya haifar da sake akan kawai ɗauko min rigata ta shaddan nan girin in tafi idi sai ta je ta ɗauko bulu wannan fa yana iya kawo a kan kawai ɗauko min kofin nan mai ɗan abin nan eh, mai ɗan hannu ko mai ɗan tulluwan nan sai ta je ta ɗauko kofi mai yalwa yana iya kawo saki saboda shaidan inna bai na kuma shaidan ba inda babu shi shaidan yakan tara magoya bayansa ya ce musu kowa ya gaya mun abin da ya je yi nishari na banna wannan ya ce na je ne kaza shaidan ya ce baka kani ba wannan ya ce na je na sa shi kaza ce baka koni ba idan wani ya zo ya ce ni na je gidan aure har sai da na tabbatar da na haifar da saki an raba auren sai shaidan ya sa ni shakandi ya ce yawowa ire-iren ku muke so a kusa sai shaidan ya jawo shi kusa da shi sai ya bashi wani matsayi ya bashi wani bafaje daga cikin fadawansa to idan dai shaidan yana ba da lambobin yabo ga shaidanin da ya iya raba aure to za ka iya fahimtar cewa kenan komi ma na iya raba aure wani lokaci ka sai mata mota wannan ya zama sanadiyar rabuwan aure wani lokaci ka takura ta wannan ya zama sanadiyar rabuwan aure to amma akwai waɗansu abubuwa ɗin da ke so ne a jimlace su ka'idoji ne in an tsare su insha Allah ta'ala za a sami saukin rabuwa rabuwan aure ko kuma a ce kutsa musu shi ke haifar da mafi yawan rabuwa rabuwan aure idan an dube su a jimlacen su kaga jahilci na daga cikin abin da ke kawo rabuwan aure jahilcin addinin musulunci da kuma jahilcin zamantakewa da rayuwa jahilci na addini mutum ya yi aure bai san dokokin Allah cikin auren nan ba sai ka ji kwamata la da shiriri ta da rudani a cikin abin ya da kake tsammani jahilci na taimaka ma rabuwar aure da aka maganin wannan shine a ilmanta a addinanci haka nan jahilcin zamantakewa zamantakewa muka littattafai da dama malamai suka rubuta akan yadda ake zamantakewa iyaye su zaunar da mata su nuna mata yadda ake zaman aure iyayen da suna yi amma iyayen yanzu san kai ya sa sa yin wannan wannan abu na farko ke abu na biyu saba ma Allah na jawo yawan sake sake a cikin al'umma wanda ma ke da ilimin bai aiki da ilimin shi ba ya san haƙoƙan aure ko ta san haƙoƙan aure amma ta taki sai kaga ana yawan samun rabuwan aure mutum ya san dokokin Allah cikin al'amarin auren nan ba abin da bai sani ba amma kuma ya ƙi aiki da shi ita ma matan ta karanci dokokin Allah cikin aure amma ta ƙi aiki da shi kaga babu mamaki a samu saki a cikin irin wannan zamantakewa san rai daga miji ko daga mata ko daga iyaye na san abu kaza zai fusata shi amma buri yi shi kuma ya gane an yi laifin a fusata shi sai ga to ba zan iya ba na san abu kaza zai cutar da ita zai cutar da iyayenta buri in in aka yi mata ita kuma sai ta koma gida iyayenta kuma su kuma sai su ce to kenan babu wani sauran zamantakewa sai a koma gaban alƙali kan gare wa miji ko girman kai ka mace ta rika girman kai ga miji ya aure ta Allah Allah sai kasance tana mishi wani isa da fankama da fariya ita tana aiki shi kuma yanzu an sallame shi aiki dole wannan ya haifar da girman kai yi min kaza ta ce ba yanzu ba wani mutum ya kawo muku kan matarsa sai ta zo ta tambaye shi wani da kake so a ya ce ki je ni ban da zaɓi duk abin da kika ga ya dace a yin abin ciki ni dai dan Allah ka gaya mu ni dai dan Allah ka gaya mu sai ta matsa mishi idan ya ce to kenan ki mana dan waki ta ce billahi allazi ba gani ba a shaida ma iskanci kawai ta shirya sa saba ni to kaga wannan zai kawo rabon aure in aka yi ɗaya biyu uku kai hasali ma dai yanzu magana da muke yi ya kuma sake ta ya kawo mun kuka ne a lokacin ba a yi sakin ba amma kuma gashi yanzu ma an yi sakin yanzu haka ana cikin tana cikin idda kaga wannan na kawo rabuwan aure da yawa sannan ketar haddin shari'a yayin aure sai wani saurayi ya ga ato ah, abin da yawa rana daya za a yi bike mun yi fati an haɗu maza da mata an cashi what next kawai dai rana daya ko dangin mata ai tabarruji a saba ma Allah ai fito na fito da Allah to billahi alladhi la ilaha illa huwa Allah abin nan mun take mu ne yawwa Allah subhanahu wata'ala ba a yi mishi tafi a banza sai ya daukar sa wani daga cikin tabi'u ya yace ni kan gane na saba ma Allah idan na ganga mata na take kan gare mu in ya yadda matarsa take kan gare shi to ya gane kawai ya samu matsala a tsakanin shi da Allah Allah zunci kamu yana daukan fansa da aka an saba ma Allah a wurin aure to wannan kuma zai bayu ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya muku uba cikin auren har ta kai ga saki wannan misalai da yawa ya faru akan wannan babu lokaci da za ta kawo misalan idan ya kasance mace ta kafa wurin abin da ya wajaba a kanta na zamantakewa wannan na kawo rabuwan aure kamar mace ta zama ba ta iya kwalliya ba kullum kai tana ta waje wani ya je poli wani ya je abu wani ya je wurare daban-daban da mata suke bayyana wata matan in ka ganta ta fito ta caba kwalliya tsoron Allah da hangen gidan lahira zai saka kau da kai amma tabbas akwai ajin kallo kai kuma in ka zo na ka sai ka rika samu tsaya wuri mata ta mace kuwa ko ko mata maza ko muzu muzu sai ka fara ta kasa gane wai mata ka mace ce ko ba mace bace in ka ga shan sai ka tabbata wancan mace ce amma kai matan ka baka ganin alamun matataka a kanta kai wani sai fatan kai wallahi irin wancan ya kamata in je in wancan ne mata ji wannan ba za su makoni da ita ba daga nan sake na iya faruwa ko ya kasance mace mace iya girki ba akwai matan da idan ta zo da shinkafa da manja da man gyaɗan da magin da duk haɗa sake da ya kawai ta zama a yamu kawai da samun na wata ta suka ji gishiri kowace dai da irin nata in mace ta zama bata iya girki ba ga mijinta na yawan baki yana gayyato mutanen kirki masu alfarma kullum sai dai ya saka maka ne ga abinci har abinci amma duk wanda ya dan cokali ɗaya biyu sai ce alhamdulillah jazakallahu kai". ka san yau sallah na ci abinci sosai nan korafin daɗin abincin idan namiji ya gaba sarki sai Allah ne zai sai ce to shikenan wannan baiwa Allah ta koma gidansu ko kuma ya kasance mata bata iya magana ba ya zo mata ya ce to wanda kin ga kuma kaddaran Allah ya faɗa mana kin ga takarda na da aka sallame ni daga aiki ni sallama ma aka yi ba fa shi ba garafoti <laughs> Allah wannan kai ta shafa ni dai wallahi tallahi sanin sallah ne ce kai mu ka ga ban kawararriya haka ya kamata ki mishi irin wannan magana akan wannan maganan wallahi wani sai ce to na fahimci ba kauna ta kada siya take yi ba tafi gidan to idan dai kasance mace ta kasa minti bakwai din yayi alga idan ya kasance mace ta kafa a abin da ya kamata a ce ta tsare a bajin zamantakewan aure to wannan na daga cikin ababen da ke kawo rabuwan aure idan ya kasance mace ba ta iya lallashi da ban magana ba matan hausa da Allah shirye mu matan hausa mafi yawan su ba su iya lallashi da ban hakuri ba yau miji ya cin zara sai sai ki shuru in ya dan sako sai ki je ki lallashe shi wani ni na san ban ban daidai ba kai hakuri ka yafe mu shi kuma a lokacin nan yana canzara yana tsiya ya san koyar da kai kai hakuri dan Allah dan Allah kai hakuri ba zan tsara ba in kina da dan cin hanci da zaki bashi ki bashi kin yo jiwu kin yo waye kin yo waye kin yo waye kuma kin bari sai dare irin karfe 9 nan ba lokacin da bacci ya ɗibo shi sosai ba kin je kin caba kwalliya kin yi kwalliya sosai kwalliya da irin wanda ake duk kun gane da nake nufi kwalliya da ke ko bai dan Allah ba zai yi dan wani Allah <laughs> irin wannan yi dan wani Allah ba laifi bane mun dan ba da wata kissa al-imam abin nan ina jin Amash Suleiman bin hira al kahidi ina jin ko shi ko dai wanda daga cikin tabi'ai ya samu sabani da ɗalibansa al’imam zahiri ya kawo a cikin siya sai ya dakatar da su ya kore su daga makaranta na wata daya ya ce ya kore su na wata daya suka fi duk hanyar da za su bi su ba malam haƙuri malam ya da sun bi makwabta sun bi dattawa duk malam ya da sai wani daga cikin sai kawo shahara da ta gun iyalin shi mana a ɗan sami irin alheri a yi mata aka ɗan sami turmin zani da waye da waye da aka kai iyalin shi aka ce da Allah ki roƙo mana malam shi kenan ana bata wannan yau gobe kawai sai malam ya aika ma dalibai ya ce a gama makaranta to da yake abin duk yi tsadirin lahi ake yi sai ɗaliban suka ce ala gafarta malam mun bi duk hanyoyin da za mu bi amma ka ƙi yadda amma ga shi kuma ka aiko ka ce mu da wani ya faru sai ya ce kun bi ta wani mai ceto ne da ke zuwa tsarara ba daidai yake da wanda ke zuwa da riga ne maballi ba yi fahimce da kyau to wannan na dan kawo shi ne saboda mata su dauki zana irin wannan bayi to kasawan mata akan wannan yana kawo rabuwan aure sannan sun ababen da ke kawo rabuwan aure shine mace ta zama tana kyaman ƴaƴan mijinta wanda ba ita ta haifa ba duk namiji ne hankali ya ga matan shi tana neman ta raba kan ƴaƴansa wallahi ya ji baya kaunanta kuma akan wannan kowane namiji zai iya rabuwa da matarsa kirikiri ya ga ƴaƴan shi ne amma wannan kina nuna ke ba naki bane wannan ba naki bane babu namijin da zai ɗauki wannan duk ruwa ɗaya ne kuma duk danganta ɗaya ne daga nan har tashin alkiyama sun ababen da ke kawo rabuwan aure tsoma bakin iyaye cikin zamantakewan ma'aurata irin san kan da iyayen zamani suka koma suna yi akan 'ya'yansu. Abin ban a a da idan namiji ya auri 'yaka, to sunan su duka 'ya'yanka. amma a yanzu iyayen yanzu wannan ƴata ce wannan kuma miji ƴata ba ɗanka bane kai a wurinka da haka idan ya laifi ƙaramin laifi sai ma sai yarinyar ka ta kira ka a waya assalamu alaikum baba ni dai wallahi tallahi ni ba zan iya zaman nan ba ba abin da zai mun kaza kaza kaza kaza to ki tsale da shi ki dawo gida in bai yin auren nan ne daga sabani guda daya na sai uba shi ya ta dawo gida in ba yin auren nan ne shi shikenan sai a garin mamiji idan mijin nan ya fasata ya ga dan ne za a matsa mun sai ce to na sake ta to kai uba za ka yi burin ɗakka ta je ta kwanta zani a ɗakin mazaje da dama ai babu uba ne hankali da ya kamata iyayen ja idan ya ta kawo musu kuka dukanta ma suke yi ta koma ɗakinta in ya so idan hankali ya kwanta sai ya kira mijin me ya faru kaji kaji kaji sai zai samu matan ya mata faɗa ya lallashe ta ba ta magana amma dai ba wace wuya jiwa kawai daga kan ƙaramin abu ba iyayen da haka kuke Allah ya saka muku da alkhairi mu kuma iyayen yanzu Allah ya shirya da mu wannan na daga cikin abin da ke kawo rabuwan aure shi abin da ke kawo rabuwan aure da sake-sake sukurkucewan iya mace menene nake nufi idan sinadaran da Allah ya gina a cikin jikinta na mace ya sukurkuce to ina gaya maka da matsala kuma an yi ittifaki cewa matan hausa su ne ba su da wannan kan gadan mace tana ji tana gani za ta kurkuci tana ji tana gani ba ta ɗauki matakan da za ta gyara gangan jikinta ba wannan gyaran gangan jiki nake nufi idan ka dubi matan ihu matan iyamurai suna da waɗansu abinci wanda suka sani wannan abincin na gyara musu sinadaran makaman jikinsu ne da za su iya faɗa da shi in faɗa ya kama kun dai gani amma wannan Mata ta zauna ga haf kai ba mala ba dole kai ta kalle kalle ba kuma abu hanyar da za a ba a gyara waɗannan fa na ji da ta kasako a wani fira da aka sanya shi a wasa wurin faɗo nan tun da hikaya yake ba ba tsaba ne ana aka sanya shi a cikin gidan talabijin ɗin wasa yana magana akan abin da zai gyara masu jikinta ya ce matan hausawa ne kawai bata damu da ko nonon ta zube ko ya tsaya daidai ba abin da ya dame ta ka gano ne kamar silifa ba dole a samu matsala ba wannan ba ba tsanki ba ina hikaya ne ke da amfani da kyau da aka ita bata damu da gangan jikinta ba da aka mace ta su kurkuci kazanta wata kana son zama da ita amma tana bude baki kamar an bude shadda dole ne wani lokaci in wani ya cutarwa namiji ka kakar haƙura da wannan matan ba lare ba sai da zama da taka ina fahimta ko kuma mace ce watsi da sunan alfitara da manzon Allah shar'anta kaga wata tabar gashin hammata har yana da hakuka wata tabar gashin mara ga wuri kullun tsarki ake ana sa ruwa kullun wurin a rike kuma wurin dama ba a bayyana yake ba da tara kashin iska ba dole ta rika wari ba dole ta rika wari da haka dole wannan namiji ya bashi izinin akan ya rabu da irin wannan mata ko kuma abin nan kaga wata tana da kumba har ta mamijinta ciwo ko kuma wata kaga kunninta kana dan lahan kunninta sai ka ji yana yana wari ko yana yana daci ba ta wanke kunni albarajum waɗansu malamai suka ce duk wani kusurwa a jikinka wanda ke ɓoye shine wanke shi na cikin sanin to irin wannan dai kan kawo rabuwan aure a mafi yawan lokaci daga maza kuma akan samu ɗanɗani wani shi na nan shi na san kowane irin chocolate ya bayyana sai kaya dan na ji irin shi za ka dole ka samu rabon aure da yawa ya aure irin wancan ta ce a to Allah kuma sai na dan na iri kaza kuma kuma shi gashi ba hali ke shi ba Da ka sai dai ya saki wannan ya samu wani zubin kuma wannan na daga cikin kurakurai manya da ke haifar da rabuwan aure wani namiji na nan ne ɗanɗane sannan fushi fushi idan aka ci ɗaukan mataki na shari'a yana kawo rabuwan aure akan ƙaramin abu nan da sai ga an fusata mummunan zato mace ta ga ka fahimci kamun kaza daga mijinta sai ka ɗauki matakin azartar da shi ya fahimci kamar kaza daga matarsa sai ta ya ɗauki matakin cutar da ita daga nan yana iya kai ga rabuwa kaga wannan wayan salula yana raba aure a mafi yawan lokaci yana yawan raba aure ka gama ta tana cati cikin dare karfe biyu na dare kuma ka duba ka ga tana yi ne da wani ba dole ya rabu da ita ba ka ga yana turo mata hotuna tana turo mishi hotuna ba dole a rabu ba kun fahimci yadda kyau jama'a musulmi wannan dai yana daga cikin abin nan haka nan talauci aiwa ana batsa sosai a ciki da aka kaga dole kawo rabon aure haka nan talauci talauci yana kawo rabon aure kamar yadda yake arziki ma na kawo rabon aure wani talauci ne ya mishi kasutu ko dai matan ta kasa ko shi ya kasa sai a rabu wani kuma yanzu arziki ne ya samu sai ya fara jin ya fi ƙarfin labarin wannan matan shi ke na sai ya rabu da ita duk ana samun irin waɗannan matsalolin rashin kafa'a abinda nake nufi da kafa'a shine daidaito a ilimi da hankali da wayewa sai ɗan birni wayayye mai ilimi sai ya je auro wata can ba kauya jahila ga ta nan ta san kan ganin al'amura ba ya zo ya ce mata ana cutar da musulmi a libya misali ko a iraki ta ce ne kuma kiraki ya ce a iraki iraki na ce ta ce ita ba ta sani ba wani kauye ba ta ma sun iraki ba kwata-kwata to kage da wannan ba zai taba zama da ita tattauna tattauna na fahimtar juna ba domin shi ya gabas ne ita kuma ta yamma ba za su taba haduwa ba in dai ce su tattauna da ita to kullum cikin bakin ciki da tashin hankali daga karshe dole bai akai ga rabuwa kila ma da kishiyoyi masu ilimi su ta dare Allah ya saka da akai da alga sala kila ma da kishiyoyi su sun san yadda aka fa gaba ita kuma bata kani ba kaga dole dai da karshe hakura da ita komin san da yake mata to haka nan kuma rashin hakuri da garaje wannan ai haƙuri da Allah matasan mu suna da matsala jama'a musulmi wannan matsalar na matasa ne da zarar saurayi ya ga ya aure sai rika ganin ni in ce mun sai in ci ubanta ko ba su faɗin haka suna faɗi sai in ci ubanta akan wannan ne bari ga muku wani matashi da ya daɗe yana bani takaici wai ya auri matan nan sai ta haihu sai iyaye suka zo za a yi mata wanka wankan nan mafi karanci a nuna mata yadda ake tsarki kuma idan dai lalura ta kan samu ɗauki matan mu kai abu wani lokaci arne ne ma zai baje ta ba abin da ba zai yi da ita ba tsarara za ka zauna a gaban arni ya sa hannu a tsaraicinta yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza min ba da aulaka katta ko uwarta ta ɗauke ta kai ta bayi ke mata wanka ta nuna mata inda ake tsanki wai wannan ustazin wani shi ba da zai ganin mishi tsaraicin mata sha sha sha na rantse muku da girman Allah akan wannan ya sake ta wasu in dai da a yi mata wankan nan gari rabu da ita wannan irin rudani ne da rashin hankali irin wannan garajen da mu matasa muke bin rabuwan aure ba zai kai mu ga gaci ba ka zauna ka zama na tsatse ka rika abubuwa shi yasa duk namiji duk saurayin da ya rabu da matarsa in dai an bincika an samu matsalin ba daga matan bane to don Allah duk gidan da ya je zai aure a sanya ne sadaki naira dubu ɗari biyu da hamsin to sai dai ko matsalar aka tsananta mishi zai ce to auren ba lalai ba sai da furin dauke wata hanya to a dai so ga mani a roƙi Allah shi mishi shi ke nan dai kawai gaba kura ba su yaƙi to kaga san duniya na raba aure san duniya ga mijin ko ga matan wani wata za ta yi tsammanin za ta samu duniya iri kaza in ta rasa kuma shi nan sai matsala wani zai tsammanin zai samu duniya iri kaza daga iyayenta in ya rasa kuma sai matsala sai kuma ƙarin aure da mu maza muke yi wanda Allah shar'anta mana duk da yake ba wa ƙarin aure ba abin yabo bane kai tsaye ba kuma abin zargi bane kai tsaye yana da fuskoki da dama mutumin da yake bayi da shi yana zaune a gidan haya ɗaki ɗaya da shi da matan da 'ya'yansu hudu ko biyar wannan yar ta kai shekara bakwai takwas sai ya samu wata raran dubu ɗari uku don Allah aure ya kamata abin da ya waje ba kan shi ne ɗan samu ɗan wani ɗaki ne ɗakuna biyu ko uku ya siya amma sai waya ce zai ƙara aure saboda sha'awar zuci wannan ganganci ne da kuskure so ga shi an nuna min tabbas lokacin na ya riga ya cika kuma ina jin yanzu mun samu kusan gab da awa daya amma akwai gaba guda biyu in an bani minti biyar in kare shi in kuma an ce tsaya ne tsaya Allah ya saka maka da alkhairi to kaga ire-iren waɗannan abubuwa guda goma sha tara da muka kawo wanda suke ruguza gidan aure suke kawo sake-sake to suna haifar da munanan tasiri a cikin al'umma wannan dai ya nuna ana wasa da ayoyin Allah ana wasa da dokokin Allah da shari'o'insa Allah ya shar'anta aure ne don a sake koko don a zauna lafiya don a zauna don a zaman aure Allah subhanahu wata'ala shar'anta aure akwai manufofin aure da Allah yake son a cimma Qur'ani ya kawo sunna sun kawo su ya ce litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahama a wani hadisi yace domin a sami yawaita al'umma to amma kuma yanzu an zo ana ta sake-sake wannan ba a tozarta dokan Allah da shari'arsa ba an tozarta dokan Allah da haka kuma duk inda al'umma ta tozarta dokan Allah to a baya ne magana cewa Allah ne daukan fansa ne sai Allah ya dauki fansa kan haka in kuka yi ta sake-sake sai Allah ya yawaita zinace-zinace a cikin al'umma sai kuma fitintuni da bala'o'i da cututtuka marasa iyaka sai su mamaye al'umma kuma wannan tozartawa ne ga haƙoƙan masu rauni kaga da mata da yara suna da haƙƙi na musamman a wuyan al'umma idan ya zamto ana yawaita sake to mata za su rasa masu kula idan mace ta rasa mai kula to bala'in da ke cikin wannan ba karami ba shi yasa hadisi ya ce tallafa mu wadda ba ta da miji yana da wani falala na musamman a wurin Allah to idan ya kasance mace ba ta da wanda zai sai mata sabulu ba ta da wanda zai sai mata omo ba ta da wanda zai ba ta abinci kana jin ba za ta nema ko ta karfi da yaji ba wata mata ta kawo min kuka cewa wallahi sun raba da mijinta gidan iyayenta an takura mata an yi kaza an yi kaza sai take ce min don Allah a kowane tsohon saurayinta shekara ashirin baya don Allah ko na san nan ban shi in shi in bata ta kira shi ta roƙi don Allah ya aure ta to da ne masa magana ya ce ba zai iya aurenta ba ya ce ba zai iya auren ta ba gaskiya ba shi da halin wannan amma to da ƙarshe abin take cin shi ne to don Allah ci gaba da soyayya me take ni kawai tana da neman wanda zai ɗauki rayuwarta ne ko ne zai biyo ba ita wannan wala ta kafu uqbaha ba ta tsoron abin da zai biyo baya haka ne idan aka saki uwan yaro to yaro fa zai zama rasa gasa rashin gatar nan zai gurɓata tarbiyyar shi gurɓata tarbiyyar shi kuma zai iya jawo matsaloli bila adadin a cikin al'umma kaga shaye-shaye kaga ɗauke-ɗauke kaga bin yan daba kaga sara foka kaga luwaɗi matsalar matsalar da ta yawa a yanzu duk yaro idan ya rasa irin wannan gatar zai ji farci ashe rabuwan aure ba a ƙanin shari da bala'i da tashin hankali ba mun kawo yawaitar zinace-zinace da keɓe wanda yake cutarwa mun tabbatar da cewa zai zama ne a kan saƙo. idan ana yawan rabuwan aure dole ne banna ce ta yawa sannan kuma zai yawaita damuwa da bakin ciki domin mace za ta ta bakin ciki ƴaƴanta za ta ta bakin ciki wanda wannan kuma zai jawo shaye-shaye wani lokaci ma har ya gurɓata tunani ya kawo rashin hankali ko makamantan wannan sannan kuma zai kawo rabuwan kan al'umma saboda a mafi yawan lokaci duk inda aka yi saɓani sai ka ga da dangin mata da dangin miji an cijan cijan haka sai ka ga sun koma suna jan haushin wasu abokai haka nan sai ga an koma ana abin nan to ba ka ga matsalolin dai sun riga san abin nan to cikin hanyoyin magance waɗannan matsalolin jika da sabayan aure da rabuwan aure akwai faɗin Allah subhanahu wataala wa inni mar'atun khafat min ba'aliha nushuzan aw iradan fala junaha alayhi ma an bainahuma sulhan wa sulhu khair idan mace ta fahimci mijinta yanzu bai son ta yana kaza yana kaza to domin dai su ci gaba da zama a gidan aure tana da damar da za ta ce to ni na yadda na sayar da haƙina na ba kishiyoyi na ba ni da haƙƙin kwana a kanka ba ni da haƙƙin ciyar abin nan a kanka amma dai ina nan a ƙarƙashin ka abin da Allah ya baka kawai ka bani musamman wannan ga wacce ta dan fara tsufa tana iya yin wannan domin dai a zauna lafiya a ci gaba da ɗinkewa a zaman gidan aure an yi irin wannan a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama tsakankanin na nan saudatu da na aisha ta ce ta ba na aisha kwananta ta ba ta kuma ɗan sako na wajibi abin da dai aka dan samu kawai a bata a matsayin sadaka babu laifi a yi wannan in namiji ne kuma Allah subhanahu wata'ala ya kawo hanyoyi ya ce in aka samu mace ta kan gare namiji to fa ibuhunna ai ta musu wa'azi ai ta musu wa'azi da nasiha da jawo hankali wa hadruhunna fil mabaji'i in wannan bai amfani ba a kaurace musu a shimfiɗa in wannan bai amfani ba Allah ce wa bari buhunna a dige su dokan da ba zai karya kashi ba ba zai ta da fata ba ba zai zufar da jini ba in duk waɗannan ba ke amfani ba to fa ba su hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliha sai a gayyato dangin miji da dangin mata a zauna a magance matsalan to in duk bai amfani ba ne to kuma kenan sai a gani ga saki saki a gwargwadon haƙoƙa da ka'idojin da muka kawo a ayan farko cikin sota tala wannan dai a takaicen takaitawa a hakuri da abin da ya samu na tabbatar da ban ba abin nan hakkin sa ba amma ina fatan gafaran Allah subhanahu wataala Allah ya rufa mana asirin mu duniya da lahira wa sallallahu baraka ala nabiyil karim wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to kan Allah